أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم بذكر الله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 ci gaba da bayyanar da ma'anonin alkur'ani mai girma wanda muke daga wannan makaranta ta wato kulliyatun nisa'i abubakar majidadi al-islamiyya da ke din cikin garin argungu a wannan unguwa ta tashar nana a kamar da kuka sani muna da tafsiri na ƙananan ɗalibai wanda muka ɗauko daga surar yasi muka gangaro zuwa suratul fatih yanzu muna cikin suratul zumar yau insha Allah za mu dora daga inda muka aje mun kwana aya ta 21 yau za mu tashi aya ta 22 Allah subhanahu wata'ala ya ce karanta بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم بذكر الله أولئك في ضلال مبين الله سبحانه وتعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام ينزوان wanda مدوغة madaukakin كي ينوان yalwanta kirjinsa lil islam zuwa ga musulunci wato abinda ake yi da wannan magana shine afaman wata Allahu sadarahu yanzu wanda Allah ya buɗe kirje nai fasa'ida bi qabulil islam wa linqiyad lahu ya azurta da karban musulunci da kuma janyuwa zuwa ga musulunci Fahu huwa ala nurin min rabbih shi yana akan haske na ubangijinsa da ake ne da nurin adad ai ala basiratin min amrihi yana akan ilimi na al'amuran addininsa wa hudan min rabbihi yana akan shari'a daga wurin ubangijinsa shine ma'anar wa huwa ala nurin min rabbihi yanzu wanda Allah ya yalwata kirjinsa zuwa ga musulunci kuma shi yana akan shari'a ta ubangijinsa ma'ana yana akan ilimi yana akan shari'a ta ubangijinsa kaman takabbara anin qiyada lil islam zai daidai da wanda ya yi girman kai ga rashin jayuwa zuwa ga musulunci wa baqa rahu? kuma ƙirjinsa yayi kunci bi zulumatil kufr da duhwai na kafirci amsa ana ita ce la ni abada har abada ba za su zama daidai ba zuwa muna fahimta Tala ce fawailun lil qasiyati qulubuhum min zikrillah fawailun kalmar azaba ta tabbata lil qasiyati qulubuhum da wayanda suke da wato zukata busashi min zikrillah daga zikirin Allah me ake ne da wannan magana yani abinda ake nihi fa halakun halaka ta tabbata lil ladina qasat qulubuhum ga waɗanda zukatansu suka bushe an ƙabulin ƙur'ani game da karɓar alƙur'ani kun gane duk mutumin da zuciyarsa ta bushe bai damu da alƙur'ani ba bai da lokacin karatu alƙur'ani bai da lokacin har da alƙur'ani falon tuƙumin bihi bai yi imani da alƙur'ani ba to ragima wa zuhaku turmuza hancinsu ta bayyana walanta amal da mafi kuma bai yi aiki da abin da ke cikin alkur'ani ba kenan ma'anar fawailin lilqasiyat qulubuhum an zikrillah bana ya tabbata ga waɗanda zukatansu suka bushe game da zikirin Allah ma'ana mutanen da basu damu da alkur'ani ba su da lokacin nazari ne ba su da lokacin har da shi ba su da lokacin da za su imani da shi ba su da lokacin da za su yi aiki da shi irin nan, fallahu ta'ala Allah madaukakin sarki kada ta wa'ada a ashabu yi alqubul kasiya. Allah ya yi alƙawari ga wa'anda adda irin wannan zuciyar busasshiya allati la talinu bi sama'il qur'an wadda ba ta iya lausa sawa ba ta iya taushi wajen ta saurari alƙura'ani wala ta ta'assaru bi hujajihi ba ta tasirantuwa da hujjojin alƙur'ani wa mawa'izuhu ba ta yin laushi game da wa'azin da ake masa da alƙur'ani bal taƙasu an sama'i kai bari ma ita zuciyar bushewa ma take yi game da sauraron alƙur'ani ma'ana kullum mutuna zuwa inda ake tafsirin alƙur'ani duk sati yana ji amma kuma kullum mugun halin su sai ci gaba yake wanda ya samu kansa irin wannan halin kana zuwa makaranta kana saurarin tafsiri a na ƙanana a na manya kana jin hukunci hukunci ana faɗi amma baka gyara halinka ba to su ne Allah ce ula'ika masu irin wannan sifar fi dalalin mubi suna cikin ɓata mabayyani kun gane ula'ika fi dalalin mubi irin wa'annan suna cikin bata mabayyani ai fi dalalin wadihun alal haq suna cikin bata wanda yake sarari daga karɓar gaskiya su kan son halaka ashe kun ga ba hu zuwa turaren tafsiri ba ba nan ne daga take ba ana so zuciyarka ka da kana zuwa kana da alkur'ani shin mu'amalarki da mijinki ta canza mu'amalarki da makwabciyarki ta canza mu'amala ki da nan ki ta canza ƙur'ani ya saita ki ga yadda za ki mu'amala da uwayen mijinki shin ke canza an dike har da ƙur'ani amma halayen ki sun canza ba su canza ba to irin waɗanda su kira waɗanda ɓata mabayyaniya ta tabbata gare su akwai irin su ko babu akwai su ko sun yi karatu ha karatu sun yi harda suna wa'azi amma kuma da aikinsu daban karatunsu daban da irin wayannan kun ji hukuncin su Allah ka da mutum shiga cikin su sai ce gaba الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد الله سبحانه وتعالى الله سبحانه الله الله الكي يا تبتا مسا هو الذي نزل أحسن الحديث ne wanda ya saukar da ahsanul hadisi mafi kyawun labari menene ahsanul hadisi wa huwa alqur'anul azim ne alqur'ani mai girma Allah ya saukar da shi alahu, kuma Allah ya sanya alqur'ani kitaban mutashabihan littafi mutashabihan wanda wasu ayoyi suna kama da wasu ayoyi a cikin mi tsare-tsarensa ay yashbihu ba'dahu ba'dan fi nazmihi sashen alqur'ani yana yin kama da sashe a cikin tsare-tsaren shi alqur'ani wa husunihi kuma sashen suna kama da sashe wajen kyawu wa adam ikhtilafihi da kuma rashin saba sabawarsa waje kuma Allah ya sanya alqur'ani masaniya abin maimaitawa in gane ma'anar masaniya Allah ya sanya alkur'ani mi masaniya wato abin maimaitawa ai ta takarraru fihil kisasu wato wanda shi ne suke maimaituwa walbarahinu hujjojinsa suke maimaituwa walwa'adu alƙawarin ubangiji yake maimaituwa wal wa'idu ubangiji yake maimaituwa wal amru umarnin ubangiji yake maimaituwa wal nahyu hana ubangiji yake maimaituwa shine ma'anar mataniya wanda ake maimaita ake maimaita ne da hujjoji ne da alƙawarin ubangiji da kuma ƙacen ubangiji da umarni da hali alƙulani ba haka yake ba Allah ce wa zalika litazkiri wal mawa'iza wa iqamatul hujja wannan kuwa ta hanyar tunatarwa shi alqur'ani kullun tunatarwa ake wal mau'iza alqur'ani kullun wa'azi yake wa al'umma wa iqamatul hujja da kuma tsayar da hujja li'anna hadha afdalu min sama'ihi marratan wahida wannan yawan maimaita kissoshinsa ki ji an wani kissa cikin kaza a sake maimaita ta wuri kaza a sake maimaita ta wuri kaza ki ji kace na ubangiji yace azaba ta tabbata ga masu kaza a waccan sura wata sura kuma a maimaita ki ji alƙawari da Allah ya wasu a wata sura ya sake maimaitawa a wani wuri umarninsa ya maimaitu haninsa ya maimaitu Allah subhanahu ta'ala yana yin wannan ne duka don ya zama tunatarwa wa'azantarwa tsayar da hujja kuma yin hakan na haza a afdalu wannan ya haifar la min sama'i marratan wahida sama ga a ce ka ji umarnin so guda ko ka ji hukuncin so guda ko ka ji so ɗaya, to kamar ƙisar annabi Musa ta mai mai turare da yawa eh ƙisar annabi Isa ta mai wurare da yawa isar annabi adam da shaidan ta mai wurare da yawa to Allah ya kai wannan ne domin wannan abin zai sa haƙa da gaskanta abin kasarati gaflatul insa saboda yawan rabkanuwan mutum kun gane mutum na da yawan rabkana wa hakimamihi bid dunya abu na biyu mutum yana da yawan himmantuwa da duniya galibi inda ba a yi mana haka nan himanto mu da duniya wata rana sai ka tafi an gane to mutum yana da yawan rafkanuwa mutum yana da yawan himmantuwa da duniya wa ta'alluqu qalbuhu biha da kuma ratayuwar zuciyarsa ga duniya duniya yadda muka rataya zuciyarmu ga duniya ba mu rataya zuciyarmu ga lahira yanda muke fafutuka wajen gyara duniyan mu, ba ma fafutuka wajen mi gyara lahirar yasa Allah ce bal tuqsiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa Allah ce wallahi bal tuqsiruna alhayata ad-dunya kuna fifita rayuwar duniya sama da lahira kuma gaskiya ne gaskiya ne yanzu mu idan da muke zuwa irin wannan wurin muna karatu ba daukewa kullun azu wani mamakin mai "Wa wahalar su nan ba su aiki su na suka samu abin da sun gaci kullum mu suna makaranta ko ya sana'a ga da aka cikin gida dai mata na yi duk muna yi amma kuma bai hana mana mu zo makaranta Allah ya samu gani Allah ya ce ta kashe irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum zukatan kun gane fatun da suke jin tsoron su suna raurawa suna firgita kun gane fatun suna firgita tarta'idu an sama'il qur'an suna tsorata game da sauraron alkur'ani dukkaninmu na in mun ka ji wani wa'azi in mun ka zo wa'azin nan ba sai mun ji kawat yanzu yanzu mutuwa za a yi ba haka ba ne ji aka kawo gobe busa ko za a yi kenan fatonsu suna tsorata ma'ana ta ta'assara wajen tasirantuwa bi ma fi ga abinda a cikin alkur'ani min tarhibi na tsoratarwa wa wa'idin da kicin azaba matali na juluduhum sannan zuka sannan fatun jikinsu takan yi laushi wa qulubuhum da zukatansu ila zikrillah su koma zuwa ga zikirin Allah ai ta dama innu wa tahda'u zukatansu suna natsuwa suna ƙara natsuwa inda zikiri ya ambaci Allah ya an ka faɗi wasu ayoyi sai ka ji kai gaba ɗaya ma dan wata haki to can ya an ka faɗi wasu ayoyi ba sai ka je wai to nan nan ka ai da dama dama don mun shigo ciki tsakanin da Allah ba haka muke ba eh wa wa'aduhu li ahli iman sai ka ji alƙawalin sa da yake gaba abuta imani wata kawa da mahutsoran Allah istibsharan bima fil jannati minan na'im saboda bushara ga abin da ke cikin aljannan na'ima sai Allah ce zalika hudan lahi zalika at-ta'siru bil qur'an tasirantuwa da sauraron alqur'ani tasidantuwa da alqur'ani huwa hudan lahi shine shiriyar Allah duk mutumin da ka zuwa wurin tafsiri ana karanta alqur'ani baya tasidantuwa da alqur'ani wannan baya cikin shiriyar Allah amma kullun ka zo kana tasidantuwa da alqur'ani alladhi yahdi bihi man yasha wanda Allah yake shiryar da wanda ya so da shi ai manyan yastahiqul hadiyya wanda ya tantance shari'a ubangijinsa wa man yudlillahu wanda kuma Allah ya basar da shi fama lahu min hadis kuna tsallake eh wa man yudlillahu duk wanda Allah ya basar da shi fama lahu min hadis bai da mai shirya da shi ai fa laysa lahu ahadun yuwaffiquhu bai da wani mutum guda da zai masa gamdakatar da zai datar da shi ilal haƙƙi war rasha zuwa ga samun gaskiya da kuma shirya sai gaba Allah ce afa man yattaqi bi wajhihi su'al azabi yawm alqiyama wa qila lil zalimina dhuqu ma kuntum taksibun Allah ce yanzu afa man yattaqi bi wajhihi su azab wanda yake kiyaye fuska tai afa man yattaqi bi wajhihi wanda yake kiyayewa da huska sai mumunar azaba ranar alkiyama ya'ani afa man yulqa fi nari muqayyidan shin yanzu wanda an ka jewa shi wuta an ka same maruruwa an ka daddaure shi fala ya qadiru an in nara ta inda ba yanda za iya iya kare kansa daga shiga wuta illa bi wajhihi sai ta fuska sai shi ahada ahaza hayrun shin wannan shi ya yi zama alkhairi mimman ya talazzazu sama ga wanda yake jin daɗi ga asnafin na'imatul janna da nau'i nau'in abubuwan jin daɗi a cikin aljanna suna ɗaya jama'a ba su ɗai la ya sauya da abada har abada ba za su yi daidai ba izan faliyu to tun da haka ne ku falyumin mutane su yi imani da Allah sun imani da aljanna sun imani da wuta wala ya takabbaru kada su girman kai wa qila lizalimina za a ce ma azzalumai fi jahannama a cikin wutar jahannama za a ce ma kafirai zuqu ma kuntum taktibu azzalumai za a ce musu zuqul azaba kudandana azaba ashadida mai tsarni jaza'a jaza'an shi a sakamako bai makuncin takashimu daga abinda kuka kasance kuna tsururtawa ma'ana kuna aikatawa mina shirki na shirka wal ma'asir sabon Allah ma kun ji abinda zai faru gaba sai Allah ya ce كذب الذين من قبلهم فأتاهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الله كذب الذين من قبلهم واتو كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون واتو كذب الذين من قبلهم مشركين kun gane sun ƙaryata annabawa waɗanda suka zo manzanni na Allah gabanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay allazina min qibali mushriki makkata wayanda suka zo gabanin mushrikan makka sun ƙaryata faqad kazzabu rusulahum wato gabanin mushrikan makka su ƙaryata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su suka fara ba kun gane kazzaba allazina min qablihi waɗanda sun gabace su kun gane sun ƙaryata manzannin Allah gabanin su mushrikan makka su ƙaryata manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to da su ƙaryata waɗanda su gabace su na manzannin Allah fa atahumul azab me ya biyo baya fa atahumul azab sai ku azaba ta zo musu ina min haythu la yashurun ka inda ni ba su yi tsammani ba ta inda ba su sani ba ai min haisu la ya una wato da abin nan abu ta inda ba su yi tsammanin azabar su zo musu ba in Allah ya ga dama karya ka in Allah ya ga dama karya ka zai ma azaba duk inda haka tsammanin azabar ta bullo ma to ba sanan za ta bullo maka ba zai ya bullo maka azabar wani wuri zai halaka ka sai kana tsammanin azaba tana za ta zo sai a zo maka inda baka tsammanin ta zo ma hudu'al kai girshi sai ga kaɗai ka ji an ce aiwa da ya halaka ya aka yi wai jaki ya hau wani irin jaki jaki dai wai jaki yana cikin ta ya sai ya yi jaki ya yi kaza da shi nan jaki ya ta take shi na yan mutu kana tunanin mota za ka shiga ka mutu ko ko jirgin sama za ka shiga ka mutu sai Allah ka ba mutuwa inda baka tsammanin ta su kun gane wannan shi ne sakamakon Allah subhanahu wata'ala ga waɗanda suke ƙaryata suke ƙaryata manzannin Allah fa azakahumullahu alkhizya da Allah ɗanɗana musu da azabar wulaƙanci ai azabar zilli wal hawa azabar ƙasƙanci da wulaƙanci fil hayatid duniya a cikin rayuwar duniya wala azabul akhirati kuma azabar lahira allazi a'addahu Allahu lahum fi jahannama wanda Allah ya tare dan musu a cikin wutar jahannama akbaru an gane ta tsanani ai ashaddu alaman ta yi tsananin zoji da raɗaɗi min azabin duniya sama ga azabin duniya abinda aka mini masu tsare ta manzannin Allah duk azabar da so gani nan duniya to kaɗan so gani wadda Allah ya musu tanadi ta yi wannan Allah ce laukanu ya alamuna da sun kasance suna da sani ai laukanu ya alamuna zalika da sun kasance sun sa haka latta'izu da sun wa'azantu Wa lam yu'anadu ba su tsaurin kai ba gaba sai Allah ce ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون الله تولك على حقيقة ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل mun buga kowane irin misali ga mutane a cikin wannan alkur'ani ba misalin da ba buga musu mun buga musu misalin mutanen kwarai mun buga musu misalin mutanen banza cewa ga hon mutanen kwarai ga abin da ya sabe su ga har misalin mutanen banza ga abin da ya sabe su babu misalin da Allah ya buga ba cikin alkur'ani domin mutane ya zama mi izina gare su su dawo su bauta ma Allah yasa Allah ce wala qad darabna lin nasi fi hadha alqur'ani min kulli masal Allah ce mun buga misali kowane iri ga mutane a cikin wannan alkur'ani ya'ani anwa'an kaseeran min al-amsal mun buga musu nau'i masu yawa na misalai wal da dalilai wa da qissoshi wa qisasu halakil umamil mukazziba mun ba su qissoshin halakar al'ummomin da suka karyata gabanin su don mi lunqima alaihimul hujja don mu tsayar musu da hujja wala ta zakkaruna domin su azantu ai ta izu bihi wa umminu, don su azantu da shi su imani fayanta hau amma hun muƙimu na alai su hannu daga abin da suke akai minal albatil na ƙarya Allah ce waje annahu sai muka sanya shi al’ur'ani shi al’ur'ani muka sanya shi ƙur'anan arabiyya abin karantawa da harshen larabci ba mu sanya shi abin karantawa da turanci ba ko dakarci ko zabarmanci ko fillanci ba a'a ƙur'anin arabiyya wato abin karantawa da larabci ai bi luggata arabiyya da lugar larabci fasihatar wadda take da fasaha wadihatan bayyananna li yafhamu don su fahimce ta wa ya hata bihi kuma su shirye da shi fa ya hata bi ala Halkan khalqan su shiryar da su shiryu ta hannunsu kalkar fi da mutane masu yawa su shiryu ta hannunsu Allah ta shi alƙur'anin nan gaira zai waje mun sanya shi gaira zai waje ba karkatacce ba ya'ani lam na ji alfi hazar shai amma ma'ilan shi wannan alƙur'ani ba mu sanya wani abu a cikinsa ba ya zama karkatacce alal haƙƙi da biyar gaskiya wal istiqama da tsayuwa akan gaskiya bal ja'alnahu Allah ce bari mun sanya shi kitaban mustaqiman mu'tadilan mun sanya shi kitaban littahi mustaqiman miƙaƙƙe mu'tadilan madaidaici wanda lakhtilafa fihi babu sabani a cikin sa wala tanaqud babu tunƙa da walwala a cikin sa wala wala tashaddudan babu tsarni a cikin shi wala tafriqin kuma babu wato abin nan sakaci a cikin shi mun sanya shi wato gaira zai waje wanda babu karkata wato ma'ana bayyana fihi hiratun wa zalalin mun bayyana a cikinsa wato hiratun wa zalali ahalin shirki mun bayyana ɗemuwa da ɓatar ma'abuta shirka duk abin da an na shirka mun bayyana Wahuwa huwa shi alƙur'ani misali haka ne ku kuna tsallake yawwa laktila yawwa la'allahum yattaqu domin su bayan Allah su ji tsoron Allah ai li yattaqu rabbahum domin su ji tsoron ubangijin su bi misali awabiri ta hanyar riko da umarnin Allah wasu na nawahihi da kuma nisantar abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya hane su ba da an yi ta izu bi mafihi bayan sun wa'azantu da abin da ke cikinsa. Sai Allah ce, to ga misali guda ne. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun Allah Allah masalan Allah ya buga misali ay bayyana fihi hiratun wa dalal ahli shirk Allah ya bayyana a cikin Alkur'ani, ya bayyana demuwa da ɓatan masu aikata shirka wa huwa rajulun ko misalin mutum ne wanda yake bawa rajul kawai mutum ne wanda yake bawa fihi shuraka yana da wato waɗanda suka yi tarayya a cikin shi bawa na guda amma kuma fihi shuraka mutane da yawa sun yi tarayya a cikin shi kuma mutanen nan matashaki suna masu saɓani da junansu ta yadda in yi wanga yace zai mai aiki kaza shi ko wanga ce kaza haika su kenan su bai haɗu ba hmm. rajulan fihi shuraka'u mutashakisu kawai misalin mutum ne wanda yake bawa fihi shuraka'u akwai mutane da suka yi tarayya a cikinsa cikin zaman shi na bawa kuma mutanen nan matashaki suna mutanen nan masu saɓani masu rikici da junansu ai abadan mamluka kawai misalin bawa ne wanda ake mallaka da shuraka domin tarayya na muktalifina masu tsani wa mutanazi'ina masu jayayya fahuwa hairanun fi irzahi ke ga shi yana cikin ɗemu ta yaya zai nemi yarda su ko haka ba ne yana cikin ɗemuwa ta yaya to zai nemi su mutane ne kana bawa kana ƙarƙashinsu sun yi tarayya a cikin mallakarka to kuma kansu bai haɗu ba da kansu ya haɗu sai ka shi sauki ah, yanzu duk da mutum ya samu rikici tsakanin uwa sai da uba ne kansu bai haɗu ba uba ya ce sai ka yi min ice uwa ta ce ni ko wanki za ka yi min an sa tsaka da ko ba sai ba sai ka ji ya ce to ni ban san ina za fara sai dai ya sa dubara da ya yi sallar subahin ya zo ya matso wanki kamin kare bakwai ya gama masu zuwa ice bakwai suka hita sannan ya je ya bi sorin ice amma kaga ayya wahala to kawai misalin bawa ne wanda yake yana da wasu mutane da suke tarayya a cikinsa kuma mutanen nan kansu bai haɗu ba shi wanga bawan kun ji wanga misali nashi wa rajulan salaman li rajulin da kuma mutumin da yake salaman li rajulin wato mutum guda ka mallakarsa kun ne salaman lirajulin mutum guda ne yake mulkinsa kawabbawa ne shi kuma wanda salaman lirajulin yana miƙa wuyansa ne ga mutum guda ɗaya ka mallakarsa ya'ani wa abdan akhar kawai misalin wani bawa ne na daban le mulkin wahidin alkeɓance yana ƙarƙashin mulkin mutum guda ne kun gane ku mm. keɓance na ƙarƙashin mulkin mutum gudana wa hazal abdu wannan bawa ya arifa ma yurzi sayyiduhu fa ya fa'alu zai iya gane mina na zai yi don ya nemi yarda ubangida nai ya aikata shi ko kuma wa ma fa la ya fa'aluhu zai iya gane mika husa ta ubangida nai sai ya aikata shi shin hal yastawya ne masala shin mutanen nan guda biyu suna zama daidai wa daida eh suna zama daidai wa daida ya'ani hal yaqulu al-aqilu bitaswiya baina hazain ar-rajulaini shan mutum mai hankali lahiyayyen hankali mai lafiyayyen hankali shan zai ita waɗanda mutane guda biyu daidai wa daida suke fa kazalika to haka nan la yastawil mushrikul ladhi ya'budu alihatan muta'addida to haka nan mushiriki wanda ke bauta ma daban-daban ba su zama daidai fa huwa fi ta'abin wa wa shakke ga shi yana cikin wahala da ɗemuwa da shakka ma'al muwahidin tare da wanda yake mutum guda ne yake bauta ƙarƙashinsa allazi fi rahatin waɗin idanin wanda yake shi wanga yana cikin wato hutu da nutsuwar zuciya iz ya amuruhu ilahun wahidu saboda shi Allah guda ke bashi umarni wayan hahu kuma Allah guda ka hana shi wa huwa Allahul wahidul ahad shine Allah guda guda guda allazi la rabba ghayra wanda babu wani abin bauta in ba shi ba eh wala ma'budu bi haqqin suwa kuma babu wani abin bauta bisa ga cancanta sai shi alhamdulillah godiya ta tabbatar ma Allah ala zuhuril haqqi akan bayyana gaskiya wa butlanil batili da wa ƙarya bal aktaruhum bari mafi yawan su la ya'lamuna ba sa gane ai la ya'lamuna adama taswiyatur rajulaini ba sa iya gane daidaituwan mutum biyu almazakuri na filmasar wayanda aka ambata bala cikin misalin can wa zalika li jahlihim wannan kuma saboda ni saboda jahiltar wa fasadi uqulihim da kuma ni lalacewar hankalinsu sai Allah ya ce innaka mayyitun innaka mayyitun wa innahum mayyitun na'am ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ثلاث إنك ميت kai mai mutuwa ne ya kai wannan mazihar rasulu ya kai wannan manzo mai daraja kai kai mai mutuwa ne ma'ana sun fata mutu innaka mayyitun ai kai da sannu zaka mutu ko ba haka ba eh kai da sannu zaka mutu walan tughlid fi hadhihi dunya baka dawwama a wannan duniya wa innahum mayyitun kuma su ma me da sannu za su mutu ko ba haka ba izan fala ya gatarru bi anfusihim hmm. saboda haka su kafirai su daina ruduwa da rayukansu su daina ruduwa da lahiyar da an ka ba su kawai misali mutum ne kan gabe da lahiya daga cikin aga ne ya ga addinai ciyo ya kama shi to shi ciyo ya kama shi kuma ya ga wanda yayi mai ko ba haka ba to kai ko ka jire naka kai ba saboda naka ciyo zai so an gane jama'a to saboda haka daman su kafirai suna wuce gona da iri suna ce ma'annabi sune ma'annabi sallallahu alaihi wasallam kushe cewa dai a gama abin da aka yi dai a mutu kamar su ba su mutuwa wala yatakabburuna an qubulil haqqi da haka suna suna yin ruduwa ne da rayukansu da haka ba sa wala yatakabburuna ba sa girman kai an qabulil haqqi inda sun san da haka ba sa ruduwa da kawunansu su ba sa girman kai an kabulul haqqi ga karɓar gaskiya abla fawati awani tun gabanin lokacin ta ya wuce wa qad nazalat hadhihi al-aya mala yace ita wannan ayat ta sauka ne indama baɗa al na maut rasulillahi a lokacin da mushrikai suke zaman jiran mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam komi yayi ta ce haba ku shi ai mutuwa da zai kamar mi kamar su ba su mutuwa wa aradu ta bi mauti suna nihin zagi ne da suka sai da mutuwa sai ai mutuwa dai zakai kun gane fa asharatil aya sai aya nan sai ishara ila annahu la ta fil mauti cewa ai babu ko zagi ko suka ko aibantawa game da mutuwa kawai ciyo ba ka aibanta mutum don yana ciyo ka ce wai ai ya ga addinai ko kaza kaza na don ba a shan mata mutum ga ciyo ko kuma ba a shan mata mutum cewa to ai ya ga abu ne ya mutu kaiwa kaiwa ina kai kai ba mutum za kai hmm. fa innahum sayamutuna kama yamutu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma za su mutu kamar mi kamar da annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma zai mutu summa sannan innakum lalle ku ayyuhan nasu ya ku mutane yawmal qiyamati ranar kiyama inda rabbiku a wurin ubangijinku taktasimuna za ku yi husuma Sami da aka ce za su yi husuma kinayatu anil hukum ayya hukuma bainakum rabbukum ubangijinku zai hukunci tsakaninku fi ma kuntum fi taktasimuna cikin abinda kuke husuma a cikinsa min umuri dini na al'amuran addini fa yuzhiru al-haqqa gaskiya ta bayyana wa yubdahu ita kuma ƙarya ta kunyata kuna ji jama'a gaskiya ta yi mi ta bayyana ƙarya fa ta kunyata saboda haka ina jin nan ya kamata mu tsaya saboda ɗan lokacin da muke da shi kaɗan ne ko muna ya ƙarawa na muna ya tsayawa nan to alhamdulillah nan za mu tsaya sai kuma wani mako in Allah ya kai mu za mu ɗora daga inda muka tsaya abinda muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakure Allah shi yahe muna Allah shi amintar da mu ga abin da muke jin tsoro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh